إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله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 وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata mai albarka muka haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan garin na birnin kabi hedikwatar birnin kabi hedikwatar kebe najeriya domin mu yi bitan alkur'ani mai girma yau ma wannan yammacin da sha biyu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau shekara 1447 wanda ya dace da yammacin daya ga watan uku miladiya 2026 insha Allah za mu yi da shan karatun mu na yau kan najiya jiya mu yi karatu a suratu hudin kuma har Allah ya kaddare muka karshen ta dauke da manya-manyan bayanai da Allah yake zuwa ga bayi annabawa da su kuma jiya muka kai karshen ta muka so mu da suratu yusuf sai lokacin da yake ci amma mun faɗi dalilan da Allah ya sa ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam suratu yusuf saboda ya kuce shi ya hankurar da shi ya kire ne shi akan daukar dauriya da abin da ya same shi da cuta wahidi ya ce ruwiya annal yahuda sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa yahudawa sun ji irin tambayoyi nan da suke wa ma'aiki na kulewa tambayoyin ta annabi suka tambayi shi an isa su suka tambayi shi yau yi musu labari game da kisa annabi sun ji yana ta kawo labarin adawa samudawa amma ba su taɓa jin yayi labarin da yayin annabi su ta annabi ya kuma alaihi salatu ba shi ne wa ma hasala lahu ma ikwati kuma yayi musu bayani abin da ya faru tsakanin annabi Yunus da Yusuf da yan uwa ne min auladi yaqub ya annabi yaqub alaihi salatu wassalam shine aka ce fa nazalat bi suratu sai sura ta sauka ga annabi da ya karanta kenan tana da kada biyoyi masu yawa a wajen kokar sura makiya ce tana ɗaya daga cikin surorin da aka saukar ma manzo Allah tun kafin ya baro makka zuwa madina Allah ya fara ta da hurufin ya yana cewa alifun lamun rawa بسم الله الرحمن الرحيم نعم الإسلام تلك آيات الكتاب المبين نعم ubangiji yace alif lam ra malam ce isharatu ila ila ijaz wannan da harfa suna nuni zuwa ga waya alquran fa min hadhihi al-huruf wa amsalha fa ta'allaqu ayatun kitabil ta hanyar waɗanda haruffa da aka karanta farkon sura wa amsaliha da su ta ta'allafu ayatul kitabi da suna ake hadawa ayi ayoyin alqur'ani nan da yafi wayi duniya shine Allah yake ce tilkal ayatul lati unzilat ilayka ya muhammad lalle ne waɗancan ayoyin da aka saukar akan ya muhammadu fi ayatul kitabil mu'jizati fi bayani wato su ayoyin littafi ne da ya yake buwayayye a cikin bayanansa ba mai yi irin nashi A asali fi hujjaji mai haskakawa cikin hujjojinsa da dalilansa alwadi fi ma'ani kuma wanda yake mabayyani ma'anoninsa mabayyana ne allazi la tashtabihu haqa'iquhu wadanda abin da yake karantarwa na gaskiya ba su fitarwa wala bisu da qa'idihi kuma zofafan ilmin da a cikin ta ba su ibtibata shigar waya don ka ta gane don haka an yi ishara da girma alqur'ani mafi yawa wasu malum ba sun ce haka suke kamar he in sarki yana so ya yi magana sai ce a ce he to haka suke kamar he in ana so a yi magana mu ilmiya sai a ce he jama'a sai kun shuta a ce sarki ya ce gobe kakkowa ya fito to haka suke kama haka in Allah yana so ya yi magana Qur'ani sai ya fara da hurufu ja'iya da an ce alif lam ra a, sai ah, shu saboda al'adar laraba ba su saba da ni an ja harfin harfan ja'iya wasu malum ba suka ce an fara lokacin da ƙudasha suka haɗa kai suka ce وقال الذين كفروا لا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون الله يسي لك دا كافران مكة سكها لكي سكت لا تسمعوا لهذا القرآن كفوا يردكم توراني وقال القرآن جهن كان يكي تزدهن كان ياريكي دبعتا دبع سروا wani gaufi in ana karanta shi kai a san kiyan magana ku yi kowa ku yi harkowa la'allakum tagalibuna la'allakun rijayi muhammadu akan wannan alkur'ani na da zan bai shi nasara sai Allah ya fara musu hamid esi ni sai a ce wal qur'ani laki tanzilun min rahman rahim eh dole sai sai dan dai abinda suka ittifaki kasu saurara kuma sai aka kawo وصاروا فارضات في جاهنك لتدول فيك مستورانا تشينا أكسي التي إنا أنزلناه قرآنا عربيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا للي الله يتي ممك معنى أنزلناه بلغة العربية mu muka sauki alkur'ani da yaren larabawa ya zama kitaban arabiyya littafin balarabe mu'allafa min hadhihi al-huruf al-arabiyya wanda aka wallafa da waɗanda harufa na larabci an yi haka ne kuma da Allah kun ta aƙilu ai kai ta aƙilu wa tudriku allazi yasna'u min al-kalimat al-adiyati don ku hankalta cewa ubangiji nan da iya da iko ya yi amfani da kalmomin da kuka saba da su ya samar da wanga littafin yabbuwa larabawa yabbuwa dukkan su masu fasaha to ku gane cewa lai tabbashar wallahi ba mutum ba ne Allah ne shi yasa aka haɗa hurufin hijaiya sai aka kasantar da littafi kuma shi yaren larabawa kuma yaren da nasu yarda giyar da su a gwada mutumin ne inda ya gama ta kasance da gama ta yadda biyar da ba za su iya kawo kamar shi an ka takare su su kawo kai sun ka gaza sun ka gaza an ka ce su bi ake da suwari an ka ce ku zo da surori goma ko irin ta muftara ya ce kirarru kirkirarru ku kirkira duk da ku larabawa ne masu fasafa suka gaza an ka ce ku zo da sura ɗaya wadda a tamkashi cikin balaga da umarni da hali ku kawo kamar alkur'ani sura da suka daga Allah ya in lan taf'alu wa lan taf'alu in ba ku iya bana inda an kai to don gaba ma ba za ku iya Allah ya ce kuma wallahi la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi hadha al-qur'an in ijtama'at al-insu wal jinnu ala بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله نعم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله يسوى الله إذا ضاع هذا متعب إذا الجنوب سويك لكي يا وجه فصاحة على أن يأتوا بمثل هذا القرآن دون سزوك da kwatankwaci wannan alkur'ani Allah ce wallahi ya tabbata la ya asuna bi mislihi ba za su zo da tamkarta ba walau kana ba'duhum li ba'din zamiran ko da fashin zai taimaka mu fashi wajen fasaha da tsarawa ba su iyawa shi yasa masu hankali daga cikin laraba da jin alkur'ani suna tabbatar da ba magana mutane ba ce magana Allah shi na aka ce an yi kawo ƙur'ani cikin waɗanda haruffan iya cikin yaren larabawa kai ta ake aqilu domin ku hankalta wa tudriku ku fahimci annal ladhi yasna'u min al-kalimat al-adiyah hadha al-kitab al-mukhrijah laysa bashara ku gane lalle wanda zai wallafa al-littahi da kalimomin da aka saba da su ya wallafa wanga littafin da ya gwaye dukkan laraba wajen fasahar su ku tabbatar da laita basharan ba mutum ba ne wa inna ma huwa ilahun qadirun shi Allah ne abin bauta guda wanda yake mai cikakken iko wa hadal kalamu kuma wanga magana wahayu wahayi ne munazzalun min rabbil alamin ku gano cewa aike ne wanda aka saukar daga ubangijin tsalin kai wani sahabi ne ya ji yaran suna karatu alkurani ku karanta ta aka karanta mai daha zuwa aya 20 ya saurara ya ce to mutanenmu sun kai zurfi wajen ƙarya tsawon da isra'il amma wallahi lauji da hazar kitabu fi fadatin fi falatin min al-ardi wa lam ulama wa da'ahu hunalika da an same shi jirgi da ba a san da kai can ba yace la shahidatil uqul salima annahu min indillah yace da kullan da ba su samu garwaye da wani sun zuciya da yan lalata su ba da za su ce da abin da littafi na Allah na don duk akan maganganun laraba ya saba musu ba waka bane kuma ba irin hudu gobin laraba bane wasu maganganu ne na musamman da ke shaida cewa maganganun Allah ne ba maganar mutane ne. kuma sai ya zama sanadiyar musulunta shi شيني الله يكسني بام لا باريك نحن نقص عليك أحسن القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نعم وإن كنت من قبله لمن الغافلين الله يتي نحن نو نحن مو إن دي الله نقص عليك أحسن القصص مو مكي لا برتامك ما في شاو لا باي أي نحن نحدثك يا محمد ونروي لك مرويتو مك أخبار الأمم السابقة labarun al'ummomin da suka gabata bi sai kalami da mafi gaskiyar labari wa ahsani bayanin da kuma fi kyawun bayani na auhayna ka da abinda muka yi wahayi zuwa gare ka hadal qur'an wa nal qur'an ma'ana bi sa'ina ka hadal qur'an al mu'jiza ta hanyar wahayin da muka yi maka na wannan alqur'ani mai kafar da kowa ya kawo ni ne wa in kunta ma'ana wa innal hala al halayya annaka kunta min qablu an nuhi ilaika a gabanin mu yi maka wahayinsa gabaninsa laminal gafili da lalle kana cikin waɗanda suke kana daga sanin abin da a cikin da na kisoshi da bayanai da hukunce hukunce ai laminal gafili na an hajji baka da labari game da wannan kisa ai lam takaburu bi balika kisa ga ba taba darsuwa cikin tunaninka ba walam takara a san kuma ba taba kwankwasa kunnen ka ba annaka ummiyun saboda kai ummi ne la ta karabu wala ta ta ba ka karatu kuma ba ka rubutu da Allah ya ya gwada buwa ya sai sai ya sauka da alkur'ani cikin al'ummar da ke tinkaho da fasaha amma shi wanda aka saukar ma bai taba karatu kuma bai taba rubutu ba to yanzu gare ku bai yi karatu ba ba ku koya mai rubutu ya zo da wannan alkur'ani kuma bai taɓa yi muku karya ba wannan yana ja hankali ga duk wanda Allah ya ragu ya gaskata alkur'ani lokacin da ya bayyana a cikin garin Makka to amma kuma wannan bai zama da dalili ba ayoyi ba su isa su zama dalili ga wanda Allah bai wa ba an ce dan daga mutuwa laya ba ta yi kari magana ne hausa ke yi ko laya tana magani to wanda aka yi kima hukuncin mutuwa shi ba ta tasiri gare shi to wanda kaddara Allah ta ci bai shiryuwa wa ma tuguril ayatu wa nuzuru an qawmin la yu'minun da gargadi da ayoyi ba su amfani su shiryar ga waɗanda Allah bai ma albuki imani ba Allah ya ce إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إن رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين أكت من هنا بداية القصة نبني القصة ذات فارة أي أذكر كرم كان مثلا يا محمد حين قال يوسف لأبيه يعقوب لو lokacin da يوسف yusuf الله ce maza يعقوب، yace ya abati ya kai babana inni ra'aytu fil manami na gani cikin mahalkin da ni jiya dare hazu ya wannan ruya al'ajiba mai ban mamaki menene kan gani yace ra'aytu ahada ashara kawkaban na ga tauraro goma sha daya min bis sama'i daga cikin taurarin sama harrat sajidata ni ga duk sun faɗi suna yi da sujada suna gurbana suna girmama wa shamsa wal qamara ra'aytum bi sajidin duk rana da wata su kansu da rana ga wata suna faduwa daga kuma suna yin sujuda shine yake maka wa ra'aytu fil manami shamsa wal qamara sajidatan sandi ma'al kawakib duk rana da wata da taurari guda goma sha ɗaya suna faduwa suna yin sujuda qala ibn abbas abdullah da abbas ce kanat ru'ya fihim wahyan a gidansu irin wannan mahalli wahayi na Allah قال المفسرون ما هو تفسير ذكر الكواكب الأحد الأحد عشرة taurarin nan guda goma sha ɗaya kanat yan uwansa ne mutum goma sha ɗaya yana da yan uwan mazaje mutum goma sha ɗaya su goma sha uku shi da annabi yaqub alaihi salatu wassalam babu mace ko guda goma sha uku ka san dai wannan ba karamin arziki ba ne Allah ya ba mu sa'a wani mata za a bayi ya yi ta kuka hmm. ya an gama auren allima a ce yau kulu za a yi jibi a ce sai Allah ya wani mata ka zama sa arzikin arziki gida ne kamar kuka in ka samu mata dama hikima Allah ta ka gwada hakan ya faɗa haka can cikin himan bai hmm. لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء نعم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم, أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من, ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير الله يشفي عبد الملك سمي بلا يا يخلق ما يشاء وشكل سكمين أهل التعبير يسوى أهل التعبير kuma yace ya habu liman sha'o? ina ta. yana ba wanda ya so cikin mutane ba wani mata wai habu liman sha'o zuto kuma ya so sai ba wani maza au yuzawwiju ko ya garwaya maka ya baka maza da mata na hudu kuma wai ji aluman sha'o. ya sa wani karaje bai haihuwa ko na magani ai ai yawon asibitoci sai an gaji Allah bai kaddaro ba kuma baki ne na ya kai ba alama kiyayya ba ne yadadiyan ba alama soyayya ba ne haka rashin su ba alama kiyayya ba ne hikima Allah ne yana sarrafa sammai da kasai da waɗanda a cikin su wanda ya so Allah yana iya baka biyan su zaman maka alkakai kai kuka sai ka gaji wanga dan kwaya wanga milele wallahi kai ta ganin gudun wanga barawo kullum an ka ambaci jiyanka sai ka yi duka? a ce haifo wayo ni Allah ila ha illa Allah ya tsare mu da haifo wayo ni Allah haka kuma Allah yana iya baka su zama shiryayyu duka wani wallahi ko wahala kai su makaranta bai haka dai Allah zai ba su shirya su tahi su zo makaranta uban su bai koda mu suna ta shafa manni sai haka kun zama alaran mori kun taba gani ko ba ku taba gani ikon Allah yana gudanar da shi wani ya kasu. Allah ya ce au yi zauri jihun zukurana wa inatan san koya garo ya mu mutum sai mai maza da mata kamar ni namiji bakwai mace bakwai gangane Allah ya ce sanya wani mara haihuwa kai da aka kaddara ba ka haihu ba ka yi haƙuri ba ƙiyayya ba kuma ba ɗiya a arziki ba arziki na Allah ne za a ba iyan za a baka iya a sanya kowansu bai da arziki kai za ka yi ta kima da tsawarar da kan mutu kakka aza iya na ka kawo arziki Allah ka kawo arziki to ne aka ce tauraro goma sha daya da annabi Yusuf alaihi salatu wa salam ya gani yana matashi yi mulkin su su jada su da rana da wata aka ce taurarin nan yan uwansa ne washamsu wal kamar abuwa su kuma ranan nan da wata uwaye ne na uban shi da uwa ta yi wa kana nuhu izzaka sintai asharata sanatan a lokacin da ya maharkin ga yana da shekara goma sha biyu wa baina hadhihi ru'ya tsakanin mafalkin ga wajtima'uhu bi abihi wa ikwatihi da haduwar shi da babanai da yan uwa ne fi misira a kasan masar 40 sanatan shekara 40 yayi baba babanai ya haɗa mai ga abin da ya gani shi wallahi ka mutu gore akwai wani asirin da Allah madaukakin sarki yake son ya bayyana gare ka in yan uwanka suka gano matsayin nan kana da shi za su yi hasadan shi ne uban ya ce mai قالت يا بني قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا نعم إن الشيطان للإنسان عدو kala sai baban nashi ya ce mai ya bane ya kai karamin dana la ta kasuturo ya ka ala ikwatika karka labarta wannan maharki na kan yan uwa ma'ana kala lahu ya qulu la ta kubir bi hadhihi ruya ikwatana karka ba da labarin maharki da yan uwa in kayi fa yafidu laka kainan za su kulla maka bi fa hatalu li ihlaki katilatan azimatan la kajiru ala rabbiha za su kulla makirci halaka kawar da wuta dubarun da ba ka iya kare kanka daga gare wannan yana gwada muna maganar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada cikin wani hadisi sahihi yace istainu bil kitmani fa inna kullu dhi qimatin mahsulun Ta al'amuran ku kurin kadam ya abin ku a kai ce boye takka hito kana ta sadda gaba kana da gwada mu ka kai kan ka samu kai kan ta a hankali saboda manzo Allah ya ce kullu zini wa kullu zini ni'matin wa inna kullu zini ni'matin ma'sud duk wani ma abuci ni'ima za a yi hasada an yi hasada annabawa ba a bari hasada waɗanda suka biyo ba su na al'ummomi don haka in Allah ya ruha maka asiri ka rinka hankali kar hito kana kana gwada kishi ko shi ya samu halaliyar ce cikin abin da haram wa ru'yatul fadli ala al-ghayr gwada kishi ko in ka hito karshen wanda an ka yau kan mukacin kicin kan cinke to wallahi daga ran ne ya daukan mataki shi kuma ya ga sai ya mai shi ka baya zuciya kai bai yi mata don haka nan ya zama sanadiyar kasa dan uwanka ya zama sanadiyar ki gane hanyar sharri kuma kai ma sharri yana iya samuwar ka baka huta da dan uwanka ba don haka nan annabi Abubuwa alaihi salatu Wa Salam, ya ce boye wannan ni'imar da Allah ya bada inna shaytana saboda ina gaya maka lalle shi shaytana lil ni ga mutum a aduwwun mubinun maki ne bayyana da kiyayya zahiru a adawati mabayyanin kiyayya ne fahima yaqubu alaihi salatu wassalam annabi Allah annabi yaqubu ya fahimci min ru'ya yusuf daga wannan mawarki na yusuf anna Allah ta'ala yuballighu mablagan min al-hikmat zai dauka daraja kai ya kai shi wani matsayi na wani mawal hikima wa yastafihi lin nubuwat kuma ya gano zai zaɓe shi da zama ba annabi wa yan'amu alaihi bi sharafi darain kuma zai yi mai ni'ima da ɗaukakan gida gida biyu gidan duniya da gidan lahira fa khafa alaihi min hasad ikhwatihi sai ya ji tsoron hasad da uwa nai. fana hahu an ya kusa ruyahu alaihi sai hana mai ya labarta musu ya gano ba annabi zai gaba ya gano wannan yaron ba annabi ne zai gaba sai ya hanishe ya ba da labarin wannan mahalkin nashi ga ɗan uwa ne yana nuna in Allah maɗaukin sarki yawa wani ɗanka wata baiwa cikin ɗan uwa na yi maintainin nashi a hankali a hankali a gwada mai kada ya fito da gwadin matsayin da a gare shi da ɗan uwa ne wani bai da hankuri yana iya ɗaukan mataki na gani a halatta shi in gidajen annabawa ana iri wa gata a sa tufa min ba dinanu aula gidajen sun ta a samu kenan ya shiga irin wannan fannin ko ba haka ba eh وكذلك يجتبيك ربك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث نعم ويتم نعمته عليك وعلى ليعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ان الله عليه وسلم أيوة، اراك مثل هذه الرؤيا العظيمه كما يبدا الله يقول لك مهلك البابا كذلك يختارك ربك للنبوه حتى الله يزاديك كما بان النبي صلى الله نعم، عليه وسلم الله نختار الله بان النبي صلى wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith kuma ya sanar da kai ilmin mukan fassarar mabankai ahadith anan mabankai ay yu'allimuka tafsir ar-ru'ya al manabiyya ya gwada maka yadda ake fassara mafarkai waɗanda mutum ke samu cikin kwana wa yutimmu ni'matahu alayka kammala ni'ma dai kanka wadda ya zabe ka da ita wa ala ali abu kuma ya kammala ta akan mutanen gidan yaquba ayutim yutammimu fadalahu wa in'amahu alayka wa ala zurriyyati abika yaquba kuma ya kammala ni'imata bisa ga zuriya annabi yaquba alayhi salatu wa wassalam kama atamma ala abawayka min qablu kamar yadda Allah ya ni'ima cikakka akan kakanninka guda biyu na gabani Ibrahim da Ishaqa ai kama akmala ni'imata min qabl zalika ala jaddika Ibrahim wa jaddika Ishaqa bir risalati wal istifai yayi musulmi ba suka zama manzanni kuma suka zama zababbu Allah madaukakin sarki ka yi hankali inna rabbaka lalle ka alimun biman huwa ahlul lil fadl masani ne gwanda cikin ta darajar ta hakimun sannan mai gwanin ta ne da tadbirihi da kalkihi yadda yake tsara al'amura ya gudanar da su hannun bayi sai Allah ya ce laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi آيات للسائلين نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ubangiji madaukakin sarki subhanahu ta'ala yake da kada haqiqa wallahi kana fi yusuf ikrati ya kasance cikin al'amari annabi yusuf da yan uwansa abin da ya gudana ayatun akwai abubuwan lura lissa'ili daga masu tambaya ai da kada kana fi khabari yusuf ikwati al'ahad ashara ibarun akwai abubuwan lura wa izatun sannan akwai abubuwa na wa'azobi lissa'ili na kabarin ga masu tambayar labarin su in ka kalli al'amarin nan akwai abubuwan lura akwai abin da za ka ɗauki izina da shi yadda Allah madaukakin sarki ya kan sanya mutane kaga waɗanda ne iya na baya ne an yi wasu a gabanin su amma kuma na bayan ga sai Allah ya tura daga darajar su cikin waɗanda iya su goma sha ɗaya amma na baya bayan da suna Allah ya kaddara Allah ya daga darajar su cikin su akwai annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya zama ba annabi wannan yana gwada Allah yana abin tawabiyar so ba girman shekaru na Allah yake la'akari da shi mu muna ganin kamar wane awwa babban wa shi ko Allah ya tashi ba da ni ma sai ya dauki uban ma bai bashi ba sai ya dauki dana ya bashi wan bai bashi ba sai ya dauki kanin sa ne sai ya bashi akwai abin lura mutum ya yarda in ya ga gidansu an yi ta akan an yi ta wani akan sa kada ya bakin ciki haka hukuncin Allah yake kamata ya bawa yarda da kaddarwar da Allah ya kaddaro dama yana daga cikin imani yarda da kaddara amma mutum wani ahihi ta wani akan ka ga wata falala da Allah ke baiwa ka dora gumi to mu wallahi mutum ko ya ji ya dauka muna gaban shi wallahi gaba ta wuce bayan da zaura gaban banza <laughs> Allah bai dauka ka ba ka hankuri ka bi bayan nan ku zauna haku lahiya ka yi haƙuri an gane haka na abin da ya gudana na yadda hasada ta kullu tsakanin yanne shi da shi annabi yusuf da kaninsa shi ma abin lura ne duk tijorin ka kallo ya hattara ya ɗauki darasi ga abin da ya faru gidan annabi yaƙo ya bar gwada wani ɗansa da yake gani yana da gaskiya yana da amana kada ya hito baro baro ya yi tashi kan biya saboda zai jawo mai rashin tabo mashi cikin yan ka kalli wa kisa ta faru kai hattara gidanka kada ka shishi ta gaba tsakanin yan biyanka da Allah ya baka ka ɗauki ɗiyanka na Allah ya baka duk ka ɗauki ɗaya suke gwargwado amma bai hana wanda ya yi kirki a gode ma kirki ne a sanye shi akan kirki amma ka yi hattara da kokarin ganin waɗanda biyan matar da kaka so na ka ɗauke su ka ba su muhimmanci ka nakasa ɗiyan matar ka uwar gida ko kuma a'a wani makamanci haka dai amma ana an ce dai akwai ayatu ma'ana akwai abubuwan lura cikin wannan isa wanda. rigima ta faru gidan nan akan waɗannan yaran aka ce kai ka riki darasi ga abin da ya faru gidan annabi yaquba alaihi salatu wassalam an gane ko shi na aka ce wa hum jami'an ikhwatu dukkan su yan uwan juna ne yan uwan juna ne ba wani bambanci wasu guda uban su guda shine Allah yace la kada kana fi kabar yusuf wa ikwatihi al'ada ashara ibarun wa izatul lisailina iz qalu lokacin da suka wada su kadai ke bai hira ya rasa wanka. suka koma gehe suna cewa la yusuf wallahi wani ni ka wada ba yahuza yace ni raudin yace ni kace yace wallahi na gane baban mu fa akwai matsala hmm. mina na an matsala yace wallahi yusuf da dan uwansa bunyamin ahabbu ila abina sun yi soyuwa ga babanmu annabi yaquba minna daga gare mu hadhihi hiya al-mihnatu al-ula li yusufa wanda ita ce jarrabawa farko da annabi yusuf ya samu tun gidansu tun gidansu ya samu wanda jarrabawa suka ce wallahi mun gani yusuf da kane na ibn amr sun yi mu daraja ga babanmu na qalu wallahi la yusuf wa akhuhu bin yaminu ahabbu minna inda abina sun yi soyuwa bisa gare mu wajen uban aradu anna ziyadata muhabbati lahuma amrun sabitun suna nihin daɗin soyayya ta ubansu akan waɗanda iya guda biyu tabbataccen abu ne shi yasa suka faɗe shi da rantsuwa wa inna ma qalu wa akuhu wa hum jami'an ikhwatun sun faɗi cewa shi da dan uwai alhali dukkan su yan uwan juna ne li'anna ummahuma kanat wahida saboda uwarsu guda ba su da dan uba cikin suka ce wani hannu usbatun gamu duk jama'a guda duk gida guda mu ba wani bambancin da ya kamata ba bai bambanta mu wani guda wani guda amma da haka nan ya gwada yaran ga yan kananan da sun yi mai mu daraja ya dauka video da gare ni ai wal halu nahnu jama'atun zawu adadin alhali mu jama'a ne masu adadi mai yawa na kadiru ala nafsi wa durri duk lafi tajiraini muna iya mu yi amfani muna iya mu yi cutarwa duka lafi tajirai banda waɗanda yan yara guda biyu amma duk da haka nan an muhimmanci an ba su suka ce inna abana lalle babanmu annabi yaquba wallahi lati dalalin mubin yana ciwo ta mabayyana don ba su ce mai fatacce batan kafin haifi kaɗa'in yana cikin kuskure wa furujin al-su'ad kuma ya haifi daga zama daidai ya tarihi yusuf wa akahu alaina bil muhabbati ta inda yake ta ɗanta Yusuf! da kanene bunyamin a mu kurɗabi ya ce lam yuridu dalalar da abin nan dini ba su nuhin min da suka lafi dalalin mubinin ba suna nuhin bata addini ba ne izi lau araduhu la kafaru da sun ce baban su batacce na da sun yi ridda abin da suka nuhi baban mu yana cikin wauta wa inna ma aradu annahu fi kada in bayyana fi isa isnaini alal akara suna yar suna gani ya yi kuskure babba ta inda ya hihita yan ƙanana yara guda biyu bisa ga mutum goma ƙasa maslaha alkhairi kowa yana so abin kwarai koko ganin hangen da ya yi yaran nan suna warkiya da alamu wani abu zai bayyana gare su na darajar sa Allah shi yasa ya girmama su kowa ya kamata ya girmama ba annabi kaga ba annabi ya kira gidanka ni ka na girmama shi ai wannan son Allah ne yasa ka girmama ba annabi ko ba haka ba to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wata'ala da suka wadi wannan sai suka yanke shawarar cewa tulu yusufa tulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu na'am wa takunu min ba'dihi qauman salihin sai shawarar su tabbasu cewa uku tulu yusufa ku kashe yusufa aw itrahuhu ko kuma ku je jefa shi arzan wata ƙasa a yi uku tulu yusufa au alkuhu fi ardin ba'idatin ko ku jefa shi wata ƙasar da ba a gane shi da majahulatin wadda za a jahilta ya fallu lakum wajhu abikum fuska ubanku za ta gari. gare ku in bai gane su ba ai dole ya so fa inda zalika ya su, wa yasku lakum hubbu abikum in ubanku bai gane su ba ai dole ya koma su ya kaso fa yuqbilu alaykum fi fuskanci ku da soyayya da girmamawa قال الراوي رابيتي المعنى إن يوسف شغله أن واتن يوسف يا شغل تبدأ بمو daga barin kallon wasarafa haji wajhahu ilayhi ya juya fuskar baban mu daga barin mutuwa gare shi fa iza faqadahu idan ya rasa shi aqbala alaina bil muhabbati wal idan ya rasa annabi yusuf zai dawo zuwa gare mu da soyayya da fuskanta. ya ce in kuka kashe shi kuka aiwatar da kashe kuka barranta daga adawar babanku wata kunu min ba'di sali na sai ku tuba ai wata tubu min ba'di ha hazar zambi wa tusbihu sali na sai ku tuba ba Allah ku ya gari mutane ki wannan wato kuskure ce saboda mutum ba ya cewa ya aikata mummuna ya san mummuna ne sannan daga baya ya tuba ba. Allah saboda bai sani ba ko Allah bai bashi damar tuba ko kuma ya tuba Allah bai dole bai karba don haka duk mai ganin cewa bari ya zo laifi daga baya ya tuba kuskure ne babba saboda ba shi adda control ne al'amuran sa ba yana yiwa cikin laifi sai ya je ya to ya mutu cikin laifi ya za a yi duk da ya gano laifi na kina ya ta yanke makansa hukunci yana zuwa wuta duk da ya yanke laifi na zai yi to in bai hita laifi ba ya mutu kaga ya yanke makansa hukuncin dan wuta ne don haka kuskure ne amma hukuncin yara ne matasa cikin gida waɗanda ba a yi musu wahayi shari'a ba amma dai suna ganin karkatar ubansu ya sa su ɗauki mataki kaga wannan yana gwada dottijo ya keɓance wani da muhimmanci da soyayya yana kawo ma ƴan uwa ne jiye wanda za su ɗauki mataki na kuskure don haka dottijawa uwaye maza da mata sai a yi hankali da ta wani a cikin biya ku kuma diyafa ku yi hankali da ganin dattijo yana ba wani ɗana shi muhimmanci a ɗauki hasada a azami hasada ba addini ba ce laihi ce tana cikin da fuska in mutu ya haihi ya dole ya samu wanda an da gaskiya ya samu mai ɗan ha'inci ka ba yaro kuɗi kila ya ɗebo ma kuɗi banki yadda ya ɗebo ma dubu talatin sai ka ga daga baya koma ya ɗiban ba kai ne dubu biyar jibi kana ba shi ya ce ya ɗinka kai kabbawan kai ya debo yau ya debo gobe ya ɗebo jibi baka taba gani an diban ma ba to Allah wa za ka ci gaba da bari ATM ka ga hannu nai wani lokaci gaskiya ta kasa a jiki ta wani da cikin ɗiya gaskiya ta tsaron amana da himma aikata daidai shi na kasa da ga ya kamata al'amura na iya barmawa mawanin lalurar gida na Allah sun ba ta hadu a kasa ba wani fifikon soyayya ba ne ina fatar a gane don haka su ya su ji tsoron Allah ta wa dutti da mummuna fahimta su ma dutti da su shiga takaɗan ɗinsu a kan hihi ta wani bangare ba da wani abin da cikin tani na girmamawa ba sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa da aka yi wannan suka samu kuma wannan tunanin ya same su na aika-aika ga shi wannan yaron to shi ne ƙala ƙa'ilun minkum قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب نعم وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين وبنجد ما لو كنت سيكون يومنا كنت شاورا تاسكي شوالي أشي أكشي cikin mutane ko da kanana ne Allah zai sa wani kala qa'ilun minhu sai wani mai fada daga cikin sa ce la taqatul yusuf ka ku kashe yusuf ko sun ce rawbilu ne ce ka a kashe yusuf shi babban su ka shekaru daga gare shi aka samu annabawa akwai yahuza shi ko babban su ka hukunci ya yanke hukunci daga hukunci ne aka zama shi ko sai ya zama cikin dangin sana aka samu masu jagoranci cikin yahudawa ina fatan an gane to sai wanga ya ce kada ku kasai la ta katulu ba kakwa shi tuzo wa alƙuhu rijiya ba ku samu wata rijiya wadda an nesa ga mutane mai duhu ku sa cikin duhu rijiya ba a ganar gida ba balle a ce an ta so na yi ta dare ai kala kuhun aka ce nan yahuza shi ababban su da ra'ayi amma rauni da ababban shi da shekaru an gane ko wa huwa akbaru walad yaqub shine mafi girman ya annabi yaqub ya ce la ta kasu yusufa bal alƙuhu fi ku jefa cikin duhun rijiya in kuka jefa ciki yalta duhu a ya'khuzuhu ba'd al-marrat na masu biyawa ta hanyoyi ibar ruwa sai su tuntai su da shi an huta in kuntum ne in dai har dole na kai an hitar da shi gida don mu mai da hankalin babanmu gare mu to kada a yi kashi in kana la budda min al-khalaq wurin uban su annahum fi gayatil mahabbati bi yusuf suna da tsananin soyayya ga annabi su alaihi salam suna so mai alkhairi don haka suka ce ma uban arsilhu ma'ana gadan أرسله معنا ولن يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ba ya arsilhu ma na ka take shi gobe tare da mu mu je daji da shiyarta ya ji ya ji daɗi ya yi kiyo ya yi wasanninsa ai arsilhu ma na gadan idan bajir ka bari mu sai da shi gobe daji yadda fi fi akali malar da wada ba zai ta cin abin da ya da na ƴaƴan itace wayan huye yan wasanni ne yi bil istibaqi ta ne tsere tsere da muka yi a daji wa gairihi da wannan wa inna mu lahu gare shi la hafizuna wallahi masu tsaro ne ba kowace rantsuwa ya kamata ka amince ba rantsuwar shaidan ta ba adamu reaction ko ba ta ba shi to rantsuwar yan wai annabi yusufa don haka rantsuwa ka kalli wanda ya ka kalli ido lai ka kalli halayya kai kahiyar rantsi maka din nan sai ka yi maintenance ɗinkan ka tsakaninka da mu'amalar ka da shi kun gane ko rantsuwa na sun karo inna lahu lahafizuna wallahi tallahi baba za mu tsare to ni kawo rantsuwa da an ka ce mabudu a ji kayan ka nan babu barawo sai ce a sai da ya aji a ce aje bar tsayin babu barawo sai ce ai babu barawo ni kawo suna dai babu barawo to ni kawo suna dai ya dawo ya dauki abin da ya wuce to ka bi an da rantsuwa to ni akai da yanci billahi allazi la ilaha illa mu ba ba wallahi yaron ka so ne mu kai ba sai kun hadi ba in son gaskiya da da ji ala cha wallahi lai so ne akai a tuma ta shiga shine Allah madaukin sarki Allah baya ya dinna har tara ba ta maganin kaddara ko ba haka ba kala sai ce ni la yahzununi qala inni la yahzunni اذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون شيء النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام زي شيء أنا رجل ميل الله ذا أتريش ذا أتريش من كل سوء ومكروه أكدوا كلامهم بأن wallam wa hum sun karfafa magana su da da inda wanda take ta tauhidi da lamun kasami amma kuma ƙarya ta su wannan ya karantar da kai gidan annabi na an kai wanda gobe gidan kakale in iri wata tashi kakale ya sa ma wanda kai ya kwantar da hankali ya ta ya yi iyakar kokari ne shi na akan min akwai abubuwan lura cikin isa annabi su da yan uwansa yanzu wanda gobe in yan uwa sun ka taron gaɗa eh, ce billahi dai ko an ce ba mu sun wani bil ka ci hau gaske a ah, na san kuna so ne kwarai kwarai da gaske so ai na san baya da ya irin ki kakkari ka zama amma lallaba ka tsare jin kan gurgudun wanda Allah ya baka yi an gane ala sai ce ini la yahzununi ya gane yace wallahi yana bakan tamir da kwarai an zabu bi ku da shi ya hu la ni yana sa min zoji kira ku rabuwa da shi liki lati sabri an saboda karancin hankuli rabuwa ta da shi wa akafu kuma ina jin tsoron kafu sai daji an yi akuna mu kura ta fi wa antum an buga kuna marafkana ai na tsoron kura ta tafke shi fi hali ka ko an lokacin da kuka rafkana daga barin shi wa ka annahu laqanahu bil hujjata kamar dai ya ba su inda suka ladewa hmm. yasa da suka da suka ce wallahi ba kura ko da kai da to ai baba mun ji tsoron maganar ka wallahi dama maganar da kai ita sa ta faru gare ni kuna sashen yawo kamar Allah kan samu hujja to shine Allah madaukakin sarki yake ba mu labari cewa an ba su yaro kuma sun tafi yi aika aika a kai shi madaukakin sarki subhanahu wata'ala sai yake an yi wannan abin قالوا سكتي لئن أكله قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قالوا سكتي موضا لئن أكله الذئب هذا بقى كورا كتيدا مو da ƙarfin ga namu kattama su yawa cikin gida a ce kura ta ci ai in kura ta ci wani hannu da jama'a masu yawa inna idan la kafirun ai mun kai ya ba ba kai asara a ce mun tayi da sura tura ta ci da taro nan mun mun kai asara ba ba ai mu ya bayyana da ba kin koyi mu ba wannan an samu ya musu ya dan ji tsoro amma kuma ya yarda aka yi da yaro kai kalu la in akala dhib wa nahnu usbatun inna idan la kafirun ai wallahi la in akala dhib wa nahnu jama'atun aqawiya'un ashidda'un inna la mustahiquna an yud'a alaina bil khasar wal dimar lalle ya kamata a azamu na cewa mu hasara ne waɗanda suke ba bai ba nan an tafiya da muhawara an tafi bi annabi yusuf aka ba su da tahi suka tafi da shi daji ina ganin kila shi ne darasin mu na gobe lokaci ne suka je suka rage kadan hmm? da sha hudu ne eh ai shi na shi ne darasin mu na gobe insha Allah wallan ma su habu bihi nan za mu tashi gobe insha Allah abinda ba karanto daidai Allah shi amfane mu da shi abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mu nan mu cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah فماذا يوسف بسم الله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 ودارنا وقرارنا يا رب العالمين آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتولى أمرنا